This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar dukkansu a jamhuriyar Nijar. masu shawar jinmu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin kam jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabu imam aliyu ne tare da sarfilu hashim da kuma sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. shugabanci na kwarai zai kawo wannan da fahimtar mu ma'aikatar bincike da sss ta ba da himma kan harkar siyasa kusan har lokacin ma mutane ana ganin cewa ta bar ainihin aikinta na bincike na ƙasa harkar tsaro ta koma ma harkar siyasa wani masani kan harkokin tsaro malam kabiru adamu a abuja shugaba buhari ya rantsar da sabon sakataren gwamnati injiniya babacir david lawal da wasu jami'an gwamnati za mu kawo muku shirin labarin wasanni yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani rahoto jaridar Washington Post da fitar a daren jiya Lahadi na nunin cewa Amurka na shirin mai da martani ga China kan leƙen asirin Amurka in ta hanyoyin yanar gizo. Abin da ya janyo satar bayanan ma'aikatan gwamnatin Amurka inda za ta saka takunkumi kan mutane ko kamfanin da suka amfana da bayanan sirrin da aka sata. jarida ta ambato wasu kusoshin gwamnatin Amurka da ba a bayyana sunayensu ba, cewa har yanzu Amurka ba ta yanke shawara ba ko za ta saka takunkumin ba, amma nan ba da daɗewa ba za ta yanke shawara kan batun. tun ran ɗaya ga watan afrilu ne shugaba obama ya rattaba hannu kan wata doka da ta umarci baitul malam amurka haɗe da ofishin antoni jiran na ƙasar da sakataren harkokin waje cewa su dakatar da kudaden da kaddarorin duk wanda aka samu da laifin laƙen asirin gwamnatin amurka da satar bayanai ko cin moriyarsu an jima ana zargin kasar china da laifin kokarin neman satar asiran kamfanonin amurka da ma gwamnati a watan mayu amurka ta zargi wasu manyan manyan jami'an sojoji da satar bayanan kasuwanci kan wasu kamfanonin amurka amma china ta karyata zargin jami'an kiwon lafiya a ƙasar saliyo sun tabbatar da wata mutuwa da take da alaƙa da cutar ebola ƙasa da mako ɗaya da sallamar mutum na ƙarshe a ƙasar wadda yake da cutar daga asibiti birima kagbo wani babban jami'in lafiya ya ce an gano alamar cutar a gawar wata mace mai shekaru 67 da haifuwa wacce ta mutu a wani ƙauye da ke kusa da iyakar gini da ita saliyon kagbo dai ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na reuters cewa ana ci gaba da bincike domin tabbatar da hakan cibiyar kula da cutar ta ebola a saliyo ta ce tana bin diddigin duk mutanen da suka kusanci wannan mata hukumar lafiya ta duniya who ta ce sama da mutane 11,300 a kasashen saliyo da gini da kuma liberia ne suka mutu daga cutar ta ebola sama da kashi ɗaya cikin uku na dukkan mutanen kasashen yammacin afirka da suka kamu da wannan cuta ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani ɗan jaridar ƙasan australia mai suna peter greste ya faɗa a jiya lahadi cewar hukuncin da aka yanke masa da abokan aikinsa su biyu shekaran jiya asabar a ƙasar masar na da nasaba da siyasa ya ce yanzu shugaban ƙasar masar abdul fatah el sisi na da damar gyara wannan rashin adalcin wajen sakin 'yan jaridun uku wata kotun masar ce dai ta sami 'yan jaridun uku greste da muhammad fahani da ɗan asalin Kanada da baha Muhammad ɗan Masar da laifin goyon bayan haramtacciyar ƙungiyar nan ta Muslim Brotherhood da yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nuna matuƙar damuwarta kan wannan hukunci da aka yanke, ta kuma yi kira ga Masar da ta yi duk abin da ya dace domin tabbatar da an gyara lamarin. Mai magana da yawon ma'aikatar John Kirby ya ce 'yancin 'yan jarida ginshiƙi ne ga ci gaban dimokuraɗiyya a kowace ƙasa ta duniya. a yau litinin gwamnatin malaysia ta kwace titunan babban birnin kasar daga hannun masu zanga-zangar da suka kwashe kwanaki biyu suna ta da rigima a garin suna kira ga prime minister najib razak da ya sauka daga kan mukaminsa prime minister najib razak na cikin dubban mutane da suka kalli wato bikin fareti na yan sanda da sojoji da ma ma'aikatan gwamnatin kasar suka yi a babban birnin kasar kuala lumpur a yau litinin duk da yake dai ana zargin firayim ministan da aikata laifuffukan almundahana amma ya sha alwashin ba zai sauka da kan mukaminsa ba ya kuma zargi masu zanga-zanga da cewa marasa tunani ne kuma ba su da kishin kasa a watan yuli ne bayanai suka fito da suke nuni magudan kudade kimanin dala miliyan 700 sun shiga cikin asusun bankin firayim ministan daga wani asusun bankin mallakar gwamnatin malaysia mr najib dai ya musanta wannan zargi da ake masa yana mai cewa an ba shi kyautar kuɗi ne da gabas ta tsakiya Labaran duniya ke na agamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci bikin rantsar da wasu jami'an gwamnatinsa ga Umar Faruk Musa da ci gaban wannan rahoto. wanda suka hada da babban sakataren gwamnatin tarayyar najeriya injiniya babacir david lawal da babban jami'i a fadar shugaban kasa wanda aka rantsar da abba kyari da kuma mai baiwa shugaban kasar najeriya shawara akan sha'anin tsaro janar munguno da dai sauran manyan jami'ai da aka nada a sa idon manyan jami'an gwamnati da gwamnoni da kuma 'yan uwan waɗanda aka baiwa waɗannan mukaman wani mai fashin baki da sharhi alkan al'amura a najeriya da ya halarci wannan taron wato shu'aibu mungadi ya bayyana min a da na yi da shi cewar wannan nadin da muhammadu buhari ya yi ya zo a daidai lokacin da 'yan najeriya ke fatar waɗannan manyan jami'an za su taimaka masa wurin tabbatar da ya samu nasarar abubuwan da yi wa 'yan najeriya alkawari kamar haka duk wani wanda buhari zai aiki da shi ana sa rai ya yi riko wato jabau da waɗannan aƙidodi na shi, wato shugaba buhari musamman ta ɓangaren riƙon gaskiya da adalci da aiki tukuru domin a samu nasarar kawo wannan canji. To amma a daidai wannan lokaci wasu suna ta kuka cewa naɗe ɗin nan da Muhammadu Buhari ya yi kawo yanzu kamar an nuna son kai wurin ɓangaren arewa da dama mukamman a arewa ma ana ganin akwai wani bangare arewar da bai samu yannan mukamman ba. To da farko dai yana da kyau mu tsaya mu duba su wane ne ke korafi dangane da wannan naɗe-naɗe. Uh, mutanen da aka fara ji suna wannan korafi su ne mutanen 'yan kudu maso gabas da kudu ta kudu jihohin nan wato musamman ma waɗanda suka kira kansu da cijan niger delta abin nan da bahaushe ke cewa wato mai zurfin ido da wuri yake fara kuka suna wannan kokawa ba wai don ba a yi musu daidai ba ai sun sani cewa wannan mulki da yanzu aka fara shi shugaba buhari yanzu watan shi uku kacal bisa mulki don haka waɗannan naɗe-naɗe an san akwai mukami fiye da dubu biyar waɗanda ake sa ran gwamnati ta naɗa nan gaba. To idan aka ce an naɗa mutumin da bai wuce mutum goma sha takwas ba yanzu duka naɗe-naɗen da aka yi. To ya za ka yi hukunci akan irin waɗannan 'yan ƙalilan naɗe-naɗen da aka yi wanda yake ga aiki can gaba. Me yasa 'yan Najeriya ba za su ƙara haƙuri su ga irin salon mulkin shugaba Buhari yadda naɗe-naɗen da za a yi a gaba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Hukumar 'yan sandan farin kaya ta Najeriya da ake kira DSS ta ba da wasu muhimman sanarwa a ƙarshen mako game da harkokin tsaro da yaƙi da 'yan bindiga. Nasiru Adamu da kaya da ci gaban wannan rahoto. cikin haka ne hukumar tsaron asiri dss ta ba da labarin damke wasu kwamandojin boko haram sha biyu a yankunan arewa da aka saba samun irin wannan labari da yanzu kuma wani sabon abu suka ce sun ma damke su a can kudu a lagos har ma da can jihohin gabas wato jihohin kabilar ibo inugu inda za a iya cewa ba a taɓa fuskantar matsalar boko haram ba Wannan labari in za a tuna ya biyo bayan damƙe wani yaro ne mai shekaru goma sha hudu Suleiman Abdulrahman da ke amfani da sunan Baddabami Solomon Ajayi da bayyana cewa Boko Haram sun turo shi ya leƙi asiri a babban filin saukan jiragen sama na Abuja da niyan kai hari. Za mu kawar da cin hanci tsakanin jami'an da kyautata musu don ba su ƙwarin gwiwa su rika aiki ba sakaci in ji shugaba Buhari. Shin wannan wani sabon sauyi ne da jami'an tsaron suka ɗauka don kare alkadarin 'yan ta'addan kafin su kai hari? Ko dai sun farka ne saboda sabon juyi da suka samu ko ko yadda suka samu labarin ƙasa kasar Chadi ta harbe 'yan Boko Haram goma bayan gurfanar da su a gaban kotu da ba a fiye ganin haka a Najeriya ba. Kabiru Adamu masanin harkokin tsaro ne da ke Abuja wanda ke ganin son zuciya ke dankofe aikin tsaro a Najeriya. Shugabanci na kwarai zai kawo wannan. Da fahimtar mu ma'aikatar bincike ta sss ta ba da himma kan harkar siyasa kusan har lokacin ma mutane ana ganin cewa ta bar ainihin aikinta na bincike na ƙasa harkar tsaro ta koma ma harkar siyasa to ga dukkan alama kuma wannan sabon shugabancin da aka samu an juya an koma ainihin kan harkar tsaro din ga dukkan alama shi zai kawo wannan nasarar dan dama ba wai ba iya din bane illa dai an karkatar da akala abun ne zuwa ga wani farni na daban wanda kuma bai taimaki hukumar ba bai kuma taimaki ƙasa ba janar mansur dan ali Alkali mai ritaya na ganin amfanin ƙara kusantar Chadi ko ma koyi da ita wajen daƙile Boko Haram ne mafi ala. Tun farko irin waɗannan abubuwan ba sababbi ba ne a gare su. Shi shugaban Chadi yana da masaniya a sirrai game da mutanen nan yadda nake zaton da muke da shi. Yanzu zuwan mu da muka mu ma muka fara kawo su kusa da mu. Kaga cewa mu ma zai taimaka mana irin waɗannan abubuwan mu same su. Ka san labari daban kuma shi tasiri a intelligence ko in ka samu labari shine zaka fassara ka mai da shi bayanin sirri. Shi ma masanin tsaro Rabe Nasir ya ce tun dubu 2010 da goma da 'yan ta'adda suka kawo hari Abuja ya dace a ɗauki matakan kau da bara. Yana mai nuna yawancin matakan da ake ɗauka tsoffin yayi ne. Ko a lokacin ziyarar da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya kawo Najeriya a makon jiya ya yi alkawarin tallafawa Najeriya wajen bunƙasa hanyoyin tsaro irin na zamani. nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. lamarinmu na duniya kwaggara ya zane lamarinmu na duniya kwabbata ya zane ka gani haka mamma ya zane mugula yan najeriya a amu yan ya mugula yan najeriya a amu yan najeriya mugula ka ji gaba ta dalma na wade ku da kun zaya ka ku da ‘yan adam a ‘yan indo magana gada da da kukula baban na a gidan Indo Nasiru aka ji da wannan rahoto. To kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muke cewa karfe biyar saura minti kusan goma sha takwas. Ga Ali Musamman Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni ta cikin shirin yau za a ji cewa kungiyar kwallon kwando ta najeriya ta lashe kofin afirka kamar da shugabanninta idan mataimakin shugaban najeriya suka nemi su da su yi uh, here in Tunis, Tunisia. We know how well you did against Senegal in the semi-finals. ƙasar kenya kuma ta zama ƙasar afirka ta farko da ta zama ta ɗaya a wasannin matsa jiki na duniya da aka kammala a china a niger kuma akwai dalilai da yawa da ke sa mutanen jihar ta wuna nema a basu ga kokowar gargajiyar nan da ake nema a ɗauke daga maraɗi su kai ta kwanni yau shekarar mu hudu marawa mu da takobi a turai kuma manya-manyan sun ji jiki zakarun premier ta ingila wato chelsea ta kuma shan wani kashin karo na biyu a kakar wasanni ta bana kuma manchester united ma ta sha kashi karon farko a gasar ta premier ta bana jama'a barkamu da wani lokaci da sadon kowa na sabon shirin na labaran wasanni akwai wani dan najeriya da aka haife shi a nan america bai ma taba zuwa najeriya ba amma yana ɗaya daga cikin 'yan wasan najeriya da suka taimaka mata ta lashe gasar kwallon kwando da aka yi wanda ya bayar da ita najeriya din damar ta samu ta je cikin wasannin da za a yi na cin kofin duniya na wannan wasa din a shekara mai zuwa a birnin rio de janeiro na kasar brazil najeriya ta samu wannan nasara ne bayan da ta kwankwaɗe kasar angola a wasannin da suka yi a tunisia inda ita najeriya ta ci angola da ci 74 da 65 wannan yana nufin cewa ba wai najeriya ta ci ta na farko na kwallon kwando kaɗai ba yana kuma nufin har layu da ita za a yi gasar cin kofin wannan wasa da na kwando a wasannin olympics na shekarar 2016 da za a yi a kasar brazil din abin mamaki kamar da muka ce shi wannan dan najeriya da aka haife shi a nan mai suna michael nije bai taba zuwa najeriya ba amma yana cikin wanda suka yi tsallen murna halici shi a wannan ita ce tashi hanya ta jinjina shugaban najeriya muhammadu buhari da zaben da ya ci a najeriya duk da cewa bai taba zuwa can kasar tasu ta asali ba to wannan nasarar da 'yan najeriya suka samu ta samu ne kwana daya bayan da mataimakin shugaban najeriya Profesa yemi osibanjo ya kira ya magana da su 'yan najeriya din 'yan kwallon. Profesa yemi osibanjo ya buƙaci hakan ne a lokacin da yake tattaunawa da shugaban tawagar tijjani umar a birnin tunis na ƙasar tunisia kafin su gwabza da ƙasar angola ta wayar tarho a daren jiya. good evening how you doing? thank you, sir. I have with me the national basketball team for men uh, here in Tunis, Tunisia. Today we are in the finals of the African Basketball Championship for men, the Nations Cup, and it's a qualification for the Olympic Games for next year in Rio de Janeiro. Uh, we are playing against Angola, and everybody is seated in the dressing room. Okay. Uh, ready to listen to you, sir. All right. Thank you very much indeed. Um, We're all excited and we're all looking forward to victory tonight. We know how well you did against Senegal in the semifinals. Mataimakin shugaban kasar Najeriya Osibanjo ya fara da gaisuwar cewar murka ku da yammaci kuna lafiya sai Tijjani Umar ya amsa masa da cewa ranka ya daɗe muna nan lafiya kuma muna nan birnin Tunis na kasar Tunisia tare da tawagar mu muna son mu fara wasar ƙarshe don zuwa Rio Janeiro za mu yi wasa da kasar Angola ne kuma kowane mu mun shirya muna sauraren ka sai mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya gode musu kwarai da gaske ya ce dukkan mu muna jin daɗi muna fatar nasara Osibanjo ya ƙara da cewa 'yan wasar kun san yadda kuka yi a wasar ku ta kusa da ƙarshe da ƙasar Senegal kuma idan Allah ya yarda a wannan wasar za ku canye Angola Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Sanyi da rana da iska da sauransu manyan

to a gaida hassan umar da tambol da wannan rahoto sai dai duk da cewa najeriya tana murnar cin wannan wato nasarar da ta samu a kan angola ba ta samu lambar girma ko da kwaya ɗaya ba a wasannin da aka kammala jiya lahadi na tsalle-tsalle da guje-guje na duniya da aka yi a birnin beijing na kasar china 'yan najeriya din sun dora su akan mata da suka yi tseren gudun mita 400 wanda ƙarshenta duk da ƙoƙarin da suka yi dai suka zo na biyar matan da suka zo su yi wa najeriya wannan jarumtaka sun hada da regina george da funke oladoye da toshin adeloye da kuma patience okon kuma an tabbata duk hukumomi a wajen wannan guje gwaje sun tabbata cewa gudun da matan nan suka yi shine gudu mafi sauri a cikin wasannin kusa da na karshe din amma duk da haka wannan bai sa suka samu nasara ba to wanda dai suke tsallan murna da samun nasara su ne yan kasar kenya domin yanzu kenya ta zama kasa ta farko a tarihin afirka kuma a tarihin wannan wasan na motsa jiki na duniya wanda aka fara shi tun shekaru 32 ta zama kasa afirka ta farko da ta zo ta farko a jerin allon samun lambobin girma ita kenya ta kammala wannan wasanni da aka yi da lambobin girma guda goma sha shida da suka hada da ta zinari guda bakwai ta azurfa guda shida da kuma ta tagulla guda uku ta biyu ita ce kasar jamaica da ta zo da lambobi guda goma sha biyu da suka hada ita ma da lambobin zinari guda bakwai na azurfa biyu na tagulla guda uku amurka ce ta zo ta uku da jimillar lambobi guda goma sha takwas da ta samu da suka hada da shida na zinari shida na azurfa shida na tagulla. bari mu kuma ga kwallon kafa kuma a premier league na ingila inda manyan-manyan tim suka ci jiki zakarun premier ta ingila wato chelsea ta kuma shan wani kashin karo na biyu a kakar wasanni ta bana a fafatukar da take yi na kare kambinta wannan karon da chelsea din ta sha kashi ne a cikin gidanta na stanford bridge daga crystal palace da ci biyu da daya yanzu haka da chelsea din na a matakin ta goma sha uku ne a tebur da maki hudu tare da tazarar maki takwas tsakaninta da manchester city wace bayan da ta doke watford a karshen mako da ci biyu da nema ta ci gaba da jagorancin teburin gasar ta premier da maki goma sha biyu a bangare daya kuma manchester united ma ta sha kashi karon farko a gasar ta premier ta bana sa da swansea ta doke ta da ci biyu da daya. haka liverpool ma ta soma shan nata kashin karon farko a gidanta daga west ham da ci uku da nema arsenal ko ta bi newcastle har gida ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi a kasar spain kuma barcelona ta sami nasara ta biyu a gasar la liga inda a mako na biyu na gasar ta doke malaga da ci ɗaya da nema real madrid ko ta sami nasara ta farko a kan real betis da zunzurutun ci biyar da nema ita ko villarreal ta doke espanyol da ci uku da daya yayin da sevilla ta ji jiki a cikin gidanta daga atletico madrid da ci uku da nema a kasar italiya kuma zakarun gasar serie a wato juventus ta kuma shan wani kashin karo na biyu a wasanta na biyu na gasar ta bana inda wannan makon roma ce ta doke ta da ci biyu da daya atlanta ta yi galaba a kan da ci biyu da nema Chivo ta doke Lazio da ci hudu da nema yayin da Torino ita ma ta yi nasara a kan Fiorentina da ci uku da ɗaya. Sai kasar Jamus inda zakarun gasar wato Bayern Munich tare da Borussia Dortmund suka sami nasara a wasannin su na biyu na soma gasar Bundesliga ta bana. Bayan da ta doke Leverkusen ne da ci uku da nema yayin da Dortmund kuma ta doke Hertha Berlin da ci uku da ɗaya. Frankfurt ta bi Stuttgart har gida ta doke ta da ci hudu da ɗaya. mainz ta doke hannover da ci uku da nema yayin da wolfsburg ita ma ta doke shak ofo da ci uku da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to gaishe ka mutala faruku na sanyi ne kenan to ganin cewa watakila za a ɗauke wasannin koka na gargajiya na wannan shekara ɗin daga maraɗi ya sa hukumomi da mutane da ƙungiyoyi a tawa sun tashi tsaye haka domin ganin cewa an kawo wannan wasan a yankin nasu kuma musamman a birnin kwani a can da a garin maradi ne ya kamata a gudanar da kofin wasan kokowar gargajiya da ake ce ma kofin bala haruna sai dai kasancewar garin na maradi na cikin gyare-gyare na shirye-shiryen karbar bakuncin shagulgullan cikon shekaru 57 da nijar ta zamanto janguriya kungiyar kokowar gargajiya ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin shugabanta malam abdullahi ta gana da gwamnan jihar tawa da ta kai ta yin karɓar bakuncin wannan wasar ita dai wasan kokowar gargajiya ta kofin bala haruna ita ce gasa ta biyu ta kokowar gargajiya a jamhuriyar nijar inda wakilan kungiyar kokowar ke gogawa da wakilan jahohi kamin a haɗe a cikin gari ɗaya domin fitar da zakaran da ke lashe wannan kofi kuma tuni hukumomi na jihar tawa suka amince da wannan tayin da kungiyar kokowar gargajiya ta ƙasa ta yi musu sai dai shugaban kungiyar kokowar gargajiya reshen birnin Kwanni ya ce ya kai kokensu ga uwar su ta jihar Tawa domin a gudanar da wannan kwamɓalar a garin birnin Kwanni. Kuma da zaran haka ta yiwu to shine zai kasancewa karo na farko a tarihin wannan kasar da za a gudanar da wannan kwamɓalar a wata gunduma saɓanin babban birnin jiha. A cewa Musa Karye shugaban ƙungiyar kokowar gargajiya reshen birnin Kwanni wannan dai shine fatan su. Mun ƙara kan kukanmu bisa ga wakilai na kokowa mayan na jihar tawa su kama muna su ga firzan na ƙasa muna son a kata nan cikin kwanni a yi ta da izinin allah shi dai kofin na bala haruna zai wakana ne kamin ranar 21 ga watan oktoba domin daga wannan ranar za a zo ƙarshen ayyukan kwamitin zartarwa na ƙasa na ƙungiyar kokowar gargajiya ta jamhuriyar nijar musa karehe ya ce gudanar da kofin na bala haruna a birnin kwanni a cikin jihar tawa zai sawar su sa majikinsu toka domin tunkar wasan takobi na ƙasa ganin cewa jihar tawa da ake kallo a can baya ta fi 'yan wasan kokowar gargajiya a mataki na ƙasa ɗin ta share shekaru guda hudu yanzu haka marabinta da cin takobi na wasan kokowar gargajiya wasan da ake gani ita ce mafi farin jini a jamhuriyar Nijar. Yau shekarar mu hudu mu da takobi. mu hidda jihar mu kumya. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Na roƙi Sarki fara mai gyarawa. Allah ka kabe mana kaddara kabe mana tsotsan dare da rana tare yalla ina ni wa masa kuna ma wandu to sabon wakilin muke nan da ke can kwanne dan haruna mamman bako to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni sai wata litinin da allah ya kai mu a madadin wakilan namu murtala da hassan da kuma shi haruna ali mustapha sakwatani a washington Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. ashirin da tara ga watan agusta shekaru hudu kenan cif da aka garke dan ƙasar amurka nan amir hekmati bayan da aka zarge shi da ayyukan leƙen asiri a iran mista hekmati ya kasance tsohon sojin amurka ne wanda aka haifa a arizona wanda kuma hukumomin iran suka kama a lokacin da ya je kasar a shekarar 2011 domin ya ziyarci 'yan uwansa a wata sanarwa da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fitar ya yi kira ga gwamnatin iran da ta saki amir hekmati bisa dalilin na jin kai inda ya ce wannan yanayi ne da babu wani iyali da zai so ya tsinci kansa a ciki duk da irin haƙuri da juriya da iyalan hekmati suka nuna kan wannan rashin adalci shi ma kansa amir a matsayinsa na tsohon sojin amurka ya nuna jarumtaka kan wannan tsire shi da aka yi sakatare kerry ya kuma kara da cewa shugaba barack obama ya gaya wata tawagar tsoffin sojojin ƙasar cewa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin da yake yi na ganin an sako Mr. Hikimati domin ya koma ga iyalansa. A jawabin da shugaba Obama ya yi a kwanan nan ya taɓo batun dukkanin Amurkawa da ake tsare da su. Journalist Jason Rezaian should be released. Pastor Said ya ce ina kira da a sako ɗan jaridan nan Jason Rezaian da Pastor Said Abidini da Amir Hikmati wanda tsohon sojan Amurka ne. Waɗannan Amurkawa na buƙatar su koma ga iyalansu. har ila sakataren harkokin wajen amurka kerry ya yi kira ga gwamnatin iran da su saki sa'id abidini da jesir razayen da kuma mr hikmati su kuma haɗa kai da amurka domin a san inda robert levinson yake domin su koma ga iyalansu ya kuma kamata hukumomin iran su taimaka mana gano inda robert levinson yake waɗannan amurkawa na buƙatar su koma ga iyalansu wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar To kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda mu ke cewa karfe biyar da kusan saura minti uku a hali yanzu kuma sai a gyara zama gasar filo Hashim ya dawo da takaitattun labarai. wani rahoto da jaridar washington post ta fitar a daren jiya lahadi na nunin cewa amurka na shirin mai da martani ga cana kan leƙen asirin amurka ɗin ta hanyoyin yanar gizo abin da ya janyo satar bayanan ma'aikatan gwamnatin amurka inda za ta saka takunkumi kan mutane ko kamfanin da suka amfana da bayanan sirrin da aka sata jaridar ta ambato wasu kusoshin gwamnatin amurka da ba a bayyana sunayensu ba na cewa har yanzu amurka ba ta yanke shawarar ba ko za ta sa takunkumin ba amma nan ba daɗewa ba za ta yanke shawarar jami'an lafiya a ƙasar saliyo sun tabbatar da wata mutuwa da take da alaƙa da cutar ebola a ƙasa da mako ɗaya da sallamar mutum na ƙarshe a ƙasar da ke ɗauke daga cutar a asibiti brima carbo wani babban jami'in lafiya ya ce an gano alamar cutar gawar wata mace mai shekaru 67 wadda ta mutu a wani ƙauye da ke kusa da iyakar gini da ita saliyan kargode ya faɗa wa kamfanin dillacin labarai na reuters cewa ana ci gaba da bincike domin tabbatar da hakan wani ɗan jaridar ƙasar australia mai suna peter gresty ya faɗa a jiya lahadi cewa hukuncin da aka yanke masa da abokan aikinsa uku a shekarun jiya asabar a ƙasar masar na da nasaba da siyasa ya ce yanzu shugaban kasar masar abdul fattah el sisi na da damar gyara wannan rashin adalcin wajen sakin 'yan jaridun uku ta gaishe ka masu haro karshen shirin namu kenan a dare ne daga nan birnin washington dc sai kuma can da asbahi da ikon allah za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto kamun na madadin sarfido hashim gumel da julie lazar gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malam can da ya riƙa mata a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai da asbahi da ikon allah mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.